الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر ثلاثة لاربا biyar ga watan Ramadan alif ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya kuma yau muna talatin da ɗaya ga watan Mayu da goma sha bakwai miladiya wannan shine darasin mu na biyar a cikin suratul anfal a tafsirin alqur'ani da muke da bayanin ma'anonin ayoyinsa a wannan masallaci na al-khulafa'ur rashidun da ke kan titin afalla a agege a jihar Legas a kudu maso yammacin Najeriya muna nan a babi na biyu a cikin babukan wannan sura shine bayani akan yakin badar da yadda wato musulmai ake ƙoƙarin nusar da su a wancan lokacin su fita yakin badar da farko su kuma suna ganin kamar suna kyamar fita saboda tsoron abin da zai je ya dawo yau insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya amma dai za mu ci gaba da wannan darasi wanda ya fara daga aya ta biyar zuwa aya ta takwas kama akhrajaka rabbuka a'udhu billahi أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون نعم يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون حسبك بارك الله فيك wannan kamar yadda muka ji a baya game da abin da ya shafi yakin badar ni Allah ya ce kama akhrajaka rabbuka bil min baitika bil haqq wato nasara tana nan a abin da Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar saboda haka ka zarce ka raba ganima kamar yadda Allah ya umarce ka ko da cewa wasu daga cikin muminai a wannan lokacin sun damu to su haƙura rabawar da za ka ita za ta zama alheri akwai misali eh akwai misali me misali kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq kamar yadda ubangiji ya fito da kai daga gida madina ka taho badar bil haqqi da gaskiya domin ka tare raƙuman abu sufyan ka kaɗo su zuwa gida wa inna fariqan min na lakarihun alhali wasu daga cikin muminai ba su so ka fito ɗin ba ko ba su so aka yi aran gama da kafirai ba kuma ƙarshe aka yi aran gama har ma suka suna magana ganima ƙarshe sai gashi ashe abin da Allah ya hukunta shi ne ya fi zama daidai to don haka wannan ma abin da Allah ya hukunta din shi ne zai zama daidai Ƙashi wayan na lakari muna yi jadi nuna kafin haɗe suna musu da kai akan gaskiya ba da ma ta bayyana bayan gashi ta riga ta bayyana tunda ka gaya musu cewa Allah subhanahu ta'ala ya yi muku alkawarin za ku ci nasara akan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin nan ko dai wacce ake wacce take ɗauke da kayan abinci da kuma kayan kasuwanci na abu sufyan ko kuma wacce ta zo da makami ta abu jahal to tunda waccan ta mutu ta gudu saura wannan to tabbas ita ce wacce Allah ya zaɓa muku wato shine Allah ya ce a كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا na kafin يجادلون ba الحق بعد ta bayyana. da aka ce su tafi sai gashi suna jin wahala ka annama sabu na ilal mauti kamar dai ana kora su ne zuwa mutuwa wahum na gashi suna kallon mutuwar dan haka suka dinda cirjewa da kyarje manzo Allah sama ya shawo kansu wannan kenan sai Allah ce wa iz Allah ka tuna musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka gaya musu lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake musu alkawarin idan ta'ifatayn za su ci nasara akan ɗaya daga cikin kungiyoyin nan ko mai raƙuma ko wacce ta zo da makani wata wadduna an na gaira za ta shaukar ta ana gwada muku kai sai kuka dinga burin ina ma dai a ce wacce ba makamin ita ce za ta zama taku wa yuridu Allahu an yulqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta adabira al-kafirin shi ko Allah abin da ya so dama shine ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa ta hanyar wato yaqta adabira al-kafirina ya wato ya karya tushen kafirai ta yadda in aka karya su tun daga lokacin an karya alƙadarinsu kuma wannan ba zai yi ba sai kun wacce ta zo da makama domin shine za a ba hammata iska a gwabsa yaƙi a yi a cecere ni a ɓarje gumi Lihikal alhaƙa ba wai kawai don ku gwada cewa ku jarumai ba ne mun ci ganima mun dawo a ba mu alewa sojoji ba haka ake so ba abin da ake so lihiqal haqqo Allah zai tabbatar da gaskiya wa yubtilal batila ya kuma lalata ƙarya walau kari almujrimuna ko da cewa mushrikai ba hada suka so ba almujrimuna huna almurad bihi almushrikun to wannan na ɗaya daga cikin controversial chapters wato surorin da suka haifar da cece kuce tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba sannan sani cewa wayanda ba musulmai ba a mahangar musulunci an kasa su aji aji akwai ahlul kitab yahudu da nasara kenan akwai almushrikuna wanda su ba wani littafi da suka dogara da shi su asali ma suna ganin cewa haƙƙin bauta ba wai ba na Allah ba ne kawai amma za bauta Allah sai an nemo wasu abubuwa an haɗa shi da su su ba su da wata alaƙa da sama <coughs> ta fuskar wahayi to kullum musulunci yana mutunta ahalin kitab yana girmama su duk da cewa sun canja addinin da aka saukar musu amma yana danganta su da annabin da ya zo da asalin addinin kamar kiristoci ana danganta su zuwa ga annabi isa yahudawa ana danganta su zuwa ga annabi musa to in ka dunkule su kai musu kudin gora gaba su sunan su kafirai <coughs> saboda ba su yadda da risalar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita su kuma sun kasu kasu biyu akwai masu adalci akwai marasa adalci Al-Qur'ani ya tabbatar da cewa laisu sawa'a Allah ya ce ba dukansu suka taru suka zama ɗaya ba akwai masu kirki akwai marasa kirki Allah ce minhum ummatun minhum ummatun muqtasida na'am wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun Allah ce a cikin su akwai al'umma muqtasida mai taka tsantsan wanda kafin su faɗa ba sai sun tsaya sun yi nazari sun ga cewa eh lallai wannan abin ya cancanta a faɗa amma da yawa daga cikin su abin da suke aikatawa ya munana to idan ka ɗauki <coughs> wayanda suke ummatun muqtasida din akwai a cikin jagorori wayanda ko musulunci aka taba ko aka taɓa musulmai suna da zuciyar da take cike da insaniya abin da ake kira humanity <coughs> da tausayi da irin abin da Allah yake halittar dan adam da shi kuma sa'an nan akwai nau'i na adalci akwai abin da ake kira social justice akwai nau'i na adalci wanda aƙalla ko da ba dan suna ƙoƙarin samun wani spiritual benefit ba wani amfani a wajen Allah su dai suna kwatantawa suna kamanta wannan an samu tun a da tun a lokacin annabi sallama kuma har zuwa yanzu akwai su amma idan ana magana ta kafirai da kausasa harshe to ana magana ne akan kafiran da su asali in ma suna da addini to wannan addinin da suka ce suna yi ba gaskiya suke ba ba addinin gaskiya bane. wanda shi ne su ne kafiran da addinin musulunci ya yarda a yaƙe su za ka tabbatar da haka in ka karanta ayar suratul tauba ubangiji ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون ku ba su yi imani da Allah ba wala bil yawmil akhir ko ba su yi imani da lahira ba kun san me yasa aka ce a yaƙe su saboda duk wanda bai imani da ranar lahira ba gani yake rayuwar in aka gama anan in ya cuce ka ma ya ci banza to da haka zai iya zagewa ya cuce ka shi a ganinsa kawai iya rayuwar a duniya za a yi ta to ta yaya za ka bar mutumin da zai iya cutar da kai saboda shi a ganinsa kamar babu lahira to kai kuma ce wai in an je lahira a ya biya ni tukunna ka yaƙe shi dan kar ka bari ya cuce ka wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu sannan abinda Allah ya haramta na zalunci da abinda zai iya cutarwa a duniya su a wajensu ba haram bane wala yadinuna dinal haqqi in ma sun ce suna da wani addini to addinin nasu ba shi suke bi na gaskiya ba domin da ba yahude zai bi koyarwa yahudanci ta asali da kirista zai bi koyarwa kiristanci ta asali to da ba za a yi wani yaƙi ba ba za a samu wani tashin hankali ba min Ladina utul kitab wannan a bangaren ahlul kitabi kenan ku yaƙe su hatta yurtul jizyata an yadin wa hum sabirun har sai sun bada jizya da hannunsu suna kaskantattu kuma su haƙura musulunci ya ba su kariya to in suka yi haka ku yaƙe su anan kaga kalmar da addini ya amfani da shi ne qatilu alqital shi kuma alqital ba wai yana nufin kisa ba kawai duk da cewa zai iya bayuwa zuwa ga kisa idan aka haɗu a filin daga suna ku kuna koransu suna kawo muku bara kuna kai musu bara suna saranku kuna saransu suna sukanku kuna sukansu to anan akan rasa rayuka wanda kuma wannan ya samo asali ne tun daga farkon duniya ba a taɓa wani lokaci da aka tsagaita ba a yaƙi ba tun daga barkon duniya har zuwa yau da muke ciki kuma ba a taɓa samun wani tsari da ya taɓa zama tsari ɗaya ɗaya ba har ya gagara sai ya zanto yana da mataki na kariya wanda kuma kariya ba za ta yi ba ƙarfin soja to addinin musulunci a farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama ba a ba shi dama ya yaƙi ba Allah subhanahu wataala ce alam tara ila allazina qila lahum alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum Allah ya ce alam tara ka bani labari ila allazina qila lahum ga sahabban nan da Allah ya ce musu aka ce musu kuffu aydiyakum ku aje hannuwanku ka ku yaki wa aqimus salata ku ne ku tsaye da sallah yanzu abin da kuka fi damuwa da shi shine ku bauta wa Allah amma maganar yaƙi a aji ta kun ga kenan ashe farko ba a yadda a yaƙi ba in an cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce safhal jamil ko a ce wa hajaran jamila ko a ce fasbir sabaran jamila kawai hakuri ake cewa kai to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta ma a cuce shi ya rama ma ba a bashi dama ba saboda a lokacin yanzu ake so a yada addinin dan haka haka maza wasu ma ya haƙura da shi da sahabbai suka dinga yada addinin da kyawawan halayensu da ɗabi'unsu da tarbiyyarsu ƙarshe kuma aka zo aka ce su daina suka ɓuya suna yi a gidajensu ana bin su ana cin mutuncinsu ana cin zarafinsu a haka suka haƙura aka kakkashe wasu a cikinsu aka kashe sumayya aka kashe yasir baban ammar bin yasir aka wahalar da bilal manzala sama sai dai ya huce ga ana wahalar da su yace ce sabaran ala ya sayar fa inna kumul janna haka aka tai har ta kai dai an matsa kura an matsa kura manzo Allah ya ce to tunda an hana mu bauta wa ubangijin mu kuma a garin mu muna da yanci ku tashi ku tafi habasha suka tafi habasha suka dawo aka ci gaba da ninninka azabar da ake musu amma duk da haka ba wanda aka taɓa rawaitowa ya ɗau makami ya rama an sumar da sayyidina Abubakar akan kawai ya zo ya ce a taktununa rajulan an ya kula rabbi Allah to wannan da ya ta sa manzo Allah sallama haka ya haƙura Allah ya saukar mai da wahayi sanda aka zo za a kashe shi an haɗu a darun najwa a darun nadwa an tattauna an ce kawai a kashe shi ko a kore shi ko kuma ya za a yi masa Allah ya ce wa idan kuru ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون kun ga an zo har za a kashe shi an sa su a kurkuku tsawon shekara uku ba a kai musu abinci ba a karɓa a wajensu ba a basu aure ba a aura a wajensu an daina hulɗa da su suna nan a cikin sha'iri abi talib amma haka wanzu Allah ya haƙuri ƙarshe ma dai zaman maka sai da ya gagare shi sai da ya taɓa barin maka gaba ɗaya ya ɗauki zaid da bin ta suka fita suka je ba'if to a nan ne su waye ibn abdiyalai su ma a nan suka koro shi suka jefe shi suka wulaƙanta shi ƙarshe shi da garinsu ma sai da aka yi masa garanto ya dawo garinsu sai da jubair sai da mut'im ibn adi ya mai garanto sannan ya dawo ƙarshe dai Allah ya ce to ku tashi ku hijira to tun da manzon Allah ya hijira da suka gane ya yi hijira ba su kyale shi ba an dinga zabarinsa kenan ana tura masa farmaki ya tabbata a cikin hadisin ummu na Aisha Allah ya kare yadda a gare ta ta ce wata rana muna kwance kawai sai muka ji ka sai muka zo muka ce ya rasulullahi ne yace kawai ne na ji ban amince da yanayin da nake ciki sai ce ina fatan da zan samu wani wanda zai gadi na saboda za a iya kawo mai farmaki a kowane lokaci kawai sai ga sa'adu na biyu waqas nan ya taho da tansakalinsa aka ji motsin tafiya an yi firgidi sai ga sa'ad manzo Allah ya ce me ka a wannan dare ya rasulullah kawai naji a zuciyata in zo in yi gadin ka ne to manzo Allah sallallahu alaihi ya ji dadi ya ce to ai gadi na tunda manzo Allah ne target shine babban target yayi bacci har da minshari sallallahu alaihi wasallam sannan wannan ya faru akan Zubair ibn al-Awwam shi ma ya zo kamar da hadisi yake cikin sahih Bukhari Muhammad zala sake ta inna li kulli nabiyyin hawariya wa hawari az-zubayr to kun ga kenan haddawa wasa Madina ana kawo masa farmaki Haddawa wasa Madina ana kawo masa farmaki to a lokacin ne sai Allah ya saukar da ayat cewa to fa yanzu wa'anda ake zalunta an ba su dama cewa su san ana zalunta su za su iya ɗaukan mataki na kariya za su iya Allah ce udhina lil ladina يقاتلون أنهم ظلموا نعم وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. Kun ga kawai ba abin da yasa aka tsare su aka koro su sai dan sun ce Allah shine ubangijinmu. kuma a hakan ma fa ba duka aka bari suka yi hijira ba akwai wanda aka tsare fa Abu Salama Abdullahi bin Abdul Asad Allah ya kare da a gare shi dan uwan manzon Allah sama ne na shayarwa an shayar da su tare shi ke auren Hindu bintu Abi Umayya Ummu Salama da manzon Allah ya aure ta bayan rasuwarsa su ne farkon wanda suka taso suka gudu aka bi su a hanya aka kwace matar da yarta suka ce kai yan banu makhazum suka ce kai dai sai ne ka tafa ba ka tafa mana da yan mu ba haka yana ji yana kallo ya rabu da matarsa tsawon shekara ɗaya hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab bata taho ba sai da aka dade sai da aka shekara biyu sannan aka turo ta ta dawo a lokacin tana hannun Ibn Abil As Abul As Ibn Rabi' afwan to dan haka ba irin abin da suka nemi manzo Allah sallallahu yana tasowa daga Makka aka siyar da gidansa a ya siyar da gidansa da daya musulunta daga baya to wannan sai Allah ya ce lalle waɗanda ake zalunta an musu izini su san cewa an zalunce su kuma Allah yana a shirye yake da zai yana da ikon da zai iya taimakon su an fitar da su daga gida ba dan sun yi wani laifi ba kawai sai dan sun ce Allah shine ubangijin mu to sai Allah ya gwada cewa to fa duniya ba zai yi a haka ta a zauna a ce kawai duniya tsakanin wanda ake zalunta ne da mai zalunci a sai Allah ya ce walaula daf'ul اللهم بباق فضل لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا Allah ce ba don Allah ya sa mutane suna kare kansu su ije cutar da mutane suke ƙoƙarin kawo musu ba saboda in an kawo maka farmaki an tausa ka to tashi ka kare kanta to ba don haka ba to da ko bautan ma ba za ta yi ba da duka a kowace hasumiya da wata majami'a da masallatai da dukkan ibadu ba za a yi su ba to saboda haka a nan sai sahabbai suka fahimci cewa to lokaci ya yi da yanzu ya kamata su fara ɗaukar fansa sannan sai Allah ya saukar da wa in aqabtum wa fa aqibu بمثل ما أوقبتم به يا أنتو أي wani malamin mu yace wallahi da yana da hali da an yi aya a wajen nan saboda batattun mutanen da suke cewa yayi wala in sabartu ita wannan aya ce da zaman santas ne mai zaman kansa amma wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi waqafi ne kuma ya kamata ka tsaya anan dan in mutum ya so ya rama ka bashi dama ya rama in ba haka ba in aka ce komai in aka yi maka sai dai ka tsaya ka rufe ka rike hannunka to far duniyar ba za ta ba za a zauna lafiya azzalimai za su yi yawa to shikenan ba sai mun ɗauko dogon tarihin yaki a musulunci ba a daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi ya fara ɗaukan mataki na kariya to wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga lokacin ya fara yaki kuma bai daina yaki ba har ƙarshen rayuwarsa wanda ya yaƙi ashirin da bakwai yaƙi ashirin da bakwai wanda sunansa yaƙi za ka iya kiransa da suna yaƙi ya kuma haɗa rindina ya tura rindina ɗaya ɗaya har talatin da biyar afsa magana mafi inganci to wa'annan yaƙoƙin wanda babu laifi ma iya faɗar ire-iren yaƙoƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kafin ya fara ɗaukan makami sai da ya fara ɗaukan mataki na bincike da kuma strategic da tabbatar da cewa hanya ta zama amintacciya tsakanin madina da makka kun ga ya zo a rabi'in al'awwal ko rabi'u sani bai yi komai ba jumadal ula bai komai ba rajab bai komai ba sha'aban bai komai ba sai ramadan a shekarar farko bayan ya yi wata biyar to sannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi Hamza kuma ku kula duk a farko farko ɗan uwansa yake tura wanda yake da alaka ta jini da su saboda kada ya ɗora wani ma nauyin kare shi tukuna sai ya fara da gidansa ta yadda in ma za a samu matsala to a samu a gida kaga adalci irin na manzon Allah sallallahu alaihi sai ya tashi Hamza dan Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib wanda yake kanin mahaifinsa ne shi kuma ya girma manzon Allah sallallahu alaihi da wasu 'yan shekaru amma dai baffa ne a wurinsa yana ƙaunarsa sai ya aike shi zuwa saiful bahar tare da mutum talatin cikin mutanen maka bai ɗau ɗan madina ko ɗaya ba saboda contract ɗin da aka yi da ‘yan madina ba a ce za su ba su ma kariya a waje ba a iya cikin gida aka yi da su da haka manzala suma sai ya ɗauki mutum talatin ya haɗa su ya ce to na ji labari su kun ga mun zo garin nan sun ɗauke mu sun raba arzikinsu sun ba mu sun mana komai to yanzu kuma gashi suna fuskantar karancin tattalin arziki mu kuma gidajenmu da dabbobinmu da dukiyarmu duk mun batta a maka kuma da muka taho duka an yi raba daidai an ɗauke dukiyarmu to wannan kuɗin nasu da suka tara suka tura rihlatu sai suka tura zuwa sham tunda tsakanin makka da sham dole sai ka bi ta madina to manzo Allah sai ya ji labari ya tura surveillance irin masu binciken nan suka gano cewa akwai wasu raƙuma da suke shirin wucewa sai maza rasu ce to aje a tara wa'annan raƙuma to hamza ɗan abdulmutallib da ya je a cikin raƙuman a tawagar raƙuman a ayarin akwai abu jahal ibn hisham tare da mutum ɗari uku da suka zo daidai saiful bahar wani waje kusa da al'is to sai suka yi aron gama da rundunar hamza ɗan abdulmutallib mutum talatin versus mutum ɗari uku to da aka yi wannan aka ɗan yi wani yaƙi to shi ne sai manzon Allah sai su Hamza ɗan Abdul suka dawo gida tare da cutar su fara ba a cutar da su ba su kuma ba su ƙwato raƙuman ba to ana nan a a bayan wata ɗaya a watan shawwal wanda ita ce sariya ta biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sace tura Ubaida ibn al-Harith ibn al-Muttalib kaga shi ma dan uwansa ne tare da mutum 60 cikin mutanen Madina ya je su ma domin su je su tara wasu raƙuma da Abu Sufyan yake jagorantar su shi da mutum ɗari a daidai wajen rabin inda bahaushe yake cewa rabin ga inda yanzu ake ɗauka harami tun bayan juhuba ruwa ya shanye ta a daga jidda kenan kusan tafiyar kilomita kusan sittin da wani abu ko sama da haka to to aka je nan nan ma dai ba wani yaƙi aka yi na ku zo ku gani ba shine yaƙi na biyu da manzala sama ya ya tura sai na uku bayan nan a nafsin shekara ta ɗayan a, kun ga an yi a shawwal ko to zulqa'ida ba a je ko ina ba zulhijja ma ba a je ko ina saboda ba a yaƙi a shi al-muharram ma ba a yaƙi a ciki ana shiga safar kun ga an wuce al-ashhurul hurum ko ana shiga safar sai manzo Allah ma ya hada rindina da kansa suka tafi suka yi wajen inda ake kira Wuddan wanda a nan ne aka je har abuwa inda aka binne mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kun za ku ji hadisi ya manzon Allah ya roki Allah yana so a bashi dama ya ziyarci mahaifiyarsa a kabarinta ya je har yi kuka har sahabbai suka taya shi kuka za ku tuna wannan kissar to anan ya faru wannan shine yaki na uku yakin Wuddan wanda an yi shi a safar a shekara ta biyu to bayan nan yaki na biyar da manzala su ya fita shine yakin Buwab shi kuma an yi shi a Rabi'il awwal wata ɗaya bayan wannan a shekara ta biyu ita ma manzo Allah sallama ya ji labarin raƙuma ne ya tafi ya je ya tare ya datsa hanyar su don su samu su kawo a ƙara tattalin arzikin Madina ba wai ya fita ne don ya je ya yi ya abin da ake cewa domin ya je ya tarka ta mutanen ba tunda su kullum masu zagin musulunci ta suke cewa abin da musulunci yake yi ba abin da ya sani illa ya je ya karar da mutane to yanzu za mu tattauna za mu yi critical analysis na yakunan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ga wai shin haka ne sai mu comparing ɗinsa da yakunan da ake yi a yanzu sai mu ga shin wai wanne ya kamata a ce masa yaki. bahaushe ya ce in kare na da muni in tinkiya na da muni ai kare ba zai mata kushe ba ko in tana da muni <coughs> to a wannan shine na biyar sai na shida ghazwatu safwan wanda aka yi shi a rabi'in al-awwal ne a nab a shek a rabi'ul awwal din yaki bi akai sai na bakwai ghazwatu dhil ashira ko dhil ushaira wanda aka yi ta a jumadal ula zuwa jumadal akhira a dai shekara ta biyu sai na takwas shine wanda aka yi shi a yakin da ake cewa sariyatu nakhla wannan ita ce aka yi kisa ita kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi abdullahi ibn jahash al-asadi ya haɗa shi da mutum tara sai ya ce to abin da nake so da ku ya rubuta masa wasiƙa ya ce ina so kakka buɗe wannan wasiƙa sai kun je daidai wuri kaza suka tafi suka tafi sai da suka je daidai wajen kawai sai ya buɗe sai jima za su ce to daga nan ku ɗauka ku tafi a bisa albarka ubangiji neman albarka ubangiji ku je daidai wadi nakhla tsakanin ba'ifa da makka na ji labari ba za ku yi mamaki yadda manzo yana madina amma yake sanin abin da ke faruwa ba ba wahayi ne kawai ba duk sanda aka ce kai shugaba ne to bacci ne kama kama duk abin da zai taimaki al'umma ka wajen janyo musu ci gaba da kuma duk abin da zai ije musu cuta wajibi ne ka tashi tsaye shi yasa Allah zai iya masa wahayi amma sai Allah ya bashi ya dinga amfani da ijtihadin sa da kokarin sa da strategic din sa da tunani dan a gwada wa shugabanni cewa ba lalle fa shugabanci ba aiki ne da zaka zauna ka dinga bacci ba in mutane sun bacci to kai ba za ka yi bacci ba to maza Allah sama ya tura su waji nakhla to shi abdullahi bin jahash ɗin da aka je wurin sun isa a daidai lokacin da ranar ƙarshe ta watan rajab a shekara ta biyu shi kuma watan rajab ba a yin yaƙi a cikinsa to sai suka tarar da al'ala ibn wannan ibn al-hadrami rindinar wato idan suka kyala wannan rindinar to a wannan kenan amru ibn al-hadrami in suka kyala wannan rundunar ta ƙara taku ɗaya to za a fita daga idan suka taɓa su a watan rajab ne za a ce sun yi kisa a watan rajab in kuma suka bar su suka ƙara kwana ɗaya za su shiga maka shi kuma ba a shiga maka a yaƙi tun da baladullahi haram ne to sai suka zama a cikin dailama suna cikin tsaka mai wuya ya za su yi shin su yi yaƙin ko kuma ya za a kawai sai to shi amr ibn al-hadrami tare da mutum uku kawai shi abdullahi ibn jahal sai ba da ya ba da oda kawai yace me larura ce kawai sai buɗe musu ta aka harba shi amr ibn al-hadrami din sai ya mutu da aka zo gashi kafiri ne aka kashe shi shi ne farko wanda aka fara kashewa amma da maza sama ya ji labari sai da bai ji daɗi ba ya ce ai ban ce ku kashe su ba bincike na ce ku je ku yi su da asila mu ishtihadi kai. to kaga kuma ba inda ba a samun kuskure na yaƙi amma duk da haka a Allah sai da ya haɗa jiya sai ya aika da ita maka to amma duk da haka su a lokacin wai sai kuma mutanen maka suka samu damar da za su tanka mu da Allah sai su ce da yahudawa ku je ku tambaye shi to dama ana yin yaƙi ne a watan Allah mai alfarma an kashe mana mutum a watan Allah mai alfarma shine Allah ya saukar da yas'alunaka 'anil shahril harami Allah ya ce za su zo su tambaye ka game da watan Allah mai alfarma wai dama ana yaki a cikinsa ne? Barka ji wata amsa ta basira da hikima. Shi kullum mara kunya in ya tashi rashin mutuncinsa jira yake mai mutunci ya ɗan yi kuskure ko ya yake. To anan fata ƙomin duniya wala ta Shi sa kai da kake da mutunci dan an zage ka ai ba a mai da biki ba. Haka dama ya kamata a wannan shine babban sakamakon da za ka fara samu tun a duniya sai Allah ya ce sannan ka kuma ka a zarge ka da wani abin da kana da kayi shi ko kana da shi kai kai girman kai sai Allah ya ce kul qitalun fihi kabirun ka ga musu cewa eh lalle kuskure ne babba kuma laifi ne a yaki a kisa a yakin a watan Allah ne alfarma وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله in musulmai sun yi kisa sun kashe mutum ɗaya kuka ga abubuwa biyar da kuke na ɗaya saddun an sabilillah kun hana mutane bin tafarkin Allah wa kufurin biyu kun kafirce wa Allah wal masjid al haram kun bitirce wa ɗakin Allah wa ikhraju ahlihi minhu kuma kun fitar da mutane daga cikin ɗakin Allah kuma ƴan ɗakin Allah ne wayannan abubuwan guda hudu akbaru inda Allah duk sun laifin su ya fi girma fiye da kisa a a watan Allah mai alfarma sannan kuma karewa abu na biyar ma ku mushrikai ne ita kuma fitinar shirka a wajen Allah ta fi girma fiye da kisa wannan Allah ne ya saukar da wannan to sai suka fara shirin ya za su yi su ɗau fansar kashe Abdullahi a al-Hadrami daga Annabi sallallahu alaihi wa wasallam to anan ne a shekara ta biyu a watan Rajab to daga nan sai aka tashan ma yaƙin Badar wanda yaƙin Badar shine na tara wanda shine yanzu kuma muke kan za mu yi bayaninsa amma kafin mu yi bayaninsa yana da kyau mu ji shin tuhumar da ake wa addinin musulunci akan ya yaɗu da takobi kusan an faffaɗi wannan ƙarshen magana mafi muni ita ce maganar da baba fatikan ya yi a shekarar 2006 mai murabus ko Roma mai murabus akan cewa addinin musulunci ya manu ta'alima awamirin li'ab addini ne wanda yake sakarci ne a cikinsa kawai kuma manzo Allah Qur'ani kenan kuma manzo Allah sallama bai zo da kowa ba sai da takobi aka tarjama abin a aikace a zanen da wasu suka yi a Denmark suka zana hoton manzo sama da bama bamai da kayan yaƙi yana kakkashe mutane zai kamar da alama zai kakkashe mutane haka wata mujalla a Faransa wacce ake ce mata Charlie ko Charlie menene hefto ko menene libdo ko anyway ko mai ma dan mai sunanta an gane ta ne ta faransa kabbaha Allah sai suka zo suka yi abinda suke nunawa shine ai haka musulunci yake bayan an yi rusumatu Denmark an taɓa yi a Norway tun 80s ma an taɓa yi ana ta guni dai cewa addinin musulunci in tashara bisai in tashara bisai musulmai bisa komai ba sai kaza ana ta tattaunawa akwai gidajen talabishin a Amerika da Turai musamman Amerika da ake akwai yanci an ba da dama kowa yana iya yin abin da ya ga dama tunda akwai freedom of expression akwai freedoms of a lot of things amma dai abin da ya fi ya fi abin nan ya fi shahara shi ne freedom of expression akwai yancin faɗin albarkacin baki amma fa wannan idan za a yi wa musulunci amma in ba musulunci za a yi ba wallahi wallahi ka faɗa abin da ya sabawa world order sai ka ranka ya ɓaci ana tsaka da wannan rikicin ne fa aka samu wani marubuci na tarihi ya tashi ya faɗa albarkacin bakinsa akan abin nan nambar da yahudawa suke bayarwa na ɓarnar da aka yi musu a holocaust a wannan almihaqatul yahudiya kisan da kisan gillar da Hitler ya musu suna cewa an kashe musu mutum miliyan kaza ya ɗauko critical analysis ya yi bincike na bin diddigi da ƙididdiga ya ce gaba ɗaya Yahudawa ga adadinsu gashi a hankalta a iya cewa kaza aka kama shi aka maka shi a kotu aka ɗaure shi aka yanke masa ko shekara uku ne ko nawa ne saboda ya faɗa albarkacin bakinsa me yasa saboda shakkaka fi al'adadin ladina qadu fil al yahudiyya amma in musulunci ne wata fitsariyar mata ana kiranta wafa sultan sai jazira wai don a samu a yi balance sai aka gayyace ta aka gayyaci kuma wani wani profesa ne daga Algeria akan tattauna akan wannan abin da ya faru ita da musulma ce ta yi rinda ta gudu yanzu tana Los Angeles take cewa ni na taka na je har Denmark na kuma gaya wasu editan jaridar na ce a idu nashar tilkar rusumat mahma utihat lakumul ina ba shawara in kun samu dama ku sake yada wannan huta saboda me musulunci ya ba farko ba abin da take cewa take ma'aluha an tasira ila irhab tace duk wata aqidar da in ka ta kashe ka to ƙarshe koma ta'addanci ta ce to laqad istata'a al-fannan ad-danimarki an yusqita al-hajar al-awwal min tilka zanzana zinzana kai yadkhula fiha ash'a'atu ash-shamsi ba'da an tala zalamuha ta ce dan haka wannan artist din na Denmark ya samu damar ya rushe bulo ɗaya daga cikin bulullukan da aka gina wannan kurkukun addinin domin rana ta samu ta shiga bayan duhu ya daɗe a ciki wai saboda haka musulmai su ba da dama a kalubalanci addininsu me dan an ce akwai kuskure a qur'ani me dan an ce annabi bai daidai ba ba annabin ne ya ce umirtu an uqatila nasa ba ba addinin ne ya ce wa qatiluhum ba hatta la takuna fitna me yasa za a ce da mutane kafirai laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salat iya abin da sai ta faɗa kenan to sai mu ce mu addinin musulunci ya zo ne domin tabbatar da rayuwa musamman rayuwa ta lahira saboda haka sai haska mana cewa ga hanyar da za mu rayu a duniya domin mu samu rayuwar mu ta dore saboda akwai eternal life rayuwar da ba ta karewa wacce in an mutu to amma duk da haka wannan din ma ba a so ta salwarta sai addinin musulunci ya preserving abubuwa guda biyar ya ba su maximum protection na ɗaya rai duk abin da zai taɓa rai addinin musulunci bai yadda da shi duk abin da zai taɓa rai addinin musulunci bai yadda da shi ba ya san a taɓa rai abu na biyu wato sai kuma addini duk abin da zai taɓa addini addinin musulunci bai yadda da shi ba abu na uku sai dukiya duk abin da zai taɓa dukiya addinin musulunci bai yadda da shi ba to da za a samu abu mutum zai tsinci kansa a yanayin da ko dai yayi asarar ransa ko a taɓa addininsa addinin musulunci ya ce bar a taɓa addinin ka ci gaba da rayuwa saboda muhimmancin rai to kuma duka masu hankali sun haɗu akan cewa babu abin da yake hana kisa sai kisa yau in mutum ya san cewa in ya kashe ya kashe banza gobe ma zai kara kashewa kuma duk wanda yake da zuciyar kisa to wallahi ba zai damu ba dan ya karar da mutanen duniya gaba daya sauraka in ya kashe wannan gobe ma sai ya kashe wannan jibi ma sai ya kashe wannan to amma in ya kashe mutum ɗaya to zai iya kashe mutum dubu ma sai aka kashe shi aka dakatar da kisan a haka ba shi kenan ba shi kenan an gama to ka iya cewa to addinin musulunci me yasa yake cewa lalle sai an yada addini ah, wani addini ne bai ce a yada kowane addini da kasan inda zaka soke musulunci to sai ka soki kowane addini kai ba addini ba kowace aƙida da ka sani duk wani ideology da ka sani to akwai propagation a cikinsa duk wani ideology da ka sani yana da mission democracy ba ideology ba ne yanzu ba shine new world order take nuna cewa duniya ya kamata a yi democracy ba ta bada shawara ta yi kaza kamfin crusade domin kawai a wayar da kan mutane Shi shikenan in kana da wani abu da kai imani da shi ka je ka rawwaja shi gwargwado a addinin kiristanci shine dai yanzu addinin da ake cewa kowa yawa a duniya ba sa da awa ba akwai wanda yake ma da mission missionaries irin kiristoci si sacrifice din kansu kawai domin su wayar da kan mutane da an Jehovah Witness gashi nan suna rawaito maganar eh, Yesu almasihu cewa yake cewa kuma ku shiga duniya ina malam yake ne a wata sura da Timotheus ne ko Timothy ne ku shiga duniya ku almajirantar da al'ummai kuma waɗanda suka ba da gaskiya da ku ku yi musu baptisma a cikin sunan uba da ɗa da ruhi mai tsarki kaga kenan eh matta ko yawwa ala kulli hal dai malam ya tuno zai gaya mana ni dai ina iya rike nasu ba lalle in rike ayoyin ba ta qur'ani ma bana iya cewa aya ta kaza <laughs> to saboda haka ba laifi ba ne yaɗa addini in dai wannan ne ba zai sa a soki musulunci saboda shi ba sannan babu addinin da ba shi da suna yanzu kowane addini ka shiga akwai kafirai a cikinsa ma'ana duk wanda yake bai imani da wannan aƙida ba a wajensu is an infidel unbeliever bai imani ba to shi kuma mu ne za mu ce mutum kafiri ba to ya musulunta mana sai a ce masa musulmi ko kuma shi ke duk duniya sai ta zama kowa musulmi ne duk addinin da yake sai mu kira shi musulmi wanda ya imani da addinin mu ya yarda da abin da muka yi da shi sunansa musulmi wanda kuma bai imani ba sunansa kafiri in kuma baya so to yayi imani kuma wallahi ko ɗaya ba za mu damu ba in ya ce mana muwa ba mu imani da addininsa ba dama haka ne lakum dinukum waliyadi mu ba damuwa ce a wajen mu ba to amma duk da haka batun yaƙi ka sai da aka ɗau mataki mai tsaho kafin a yadda a yaƙi kuma yaƙin farko da aka fara yi yaƙi ne na kariya saboda a da musulunci yana ƙarƙashin wata daula ne ba ta addini ba ta mutanen maka to amma yanzu musulunci ya zo ya yi alliance da mutanen madina kuma yanzu ya establishin daula tasa to kuma ba wata daula da ba ta da matakan tsaro da kariya saboda addinin musulunci yanzu ya kai ƙarfin da zai tsaya ya kare kansa kuma duk da haka bai haɗa rinduna an tafi maka ba a hanya kawai ake in aka je ba a samu raƙuman ba sai a dawo ko da aka kashe a Amr ibn al-Hadrami manzo Allah bai ji daɗi ba sai da ya musu faɗa akan me yasa suka yi wannan kisa. to kuma sai gashi an kawo masa farmaki a yakin Badar shine fa ya ci nasara shine ake ta takaici dan me zai ci nasara shi sai dai ya tsaya a kashe shi shi da sahabbansa gaba ɗaya Uhud ma yana zaune aka ce masa ga mayaka sun taho haka ya tashi domin kare kansa ghazwatul ahzab ma duk yakin da manzo Allah sama shi ya kai ataki to dama ya ji labarin ana shirin kawo masa ataki ne kamar Hunain kamar Tabuk sai ce to aka zauna aka yi nazari aka ga to da mu bari su zo su invade invading din mu wanda mu je mu kai musu da kanmu to wannan shi yasa addinin musulunci ya tashi tsaye wajen kare kansa saboda addini ne mai tsari kowace ƙasa tana da ƙarfin soji kuma ba haka nan wai za ta afkawa mutane ba ko da Allah ya bada dama a yaƙi amma manzo Allah sallallahu bai taba tashi ya ce duk kafiran duniya sai ya kashe su a cikin Madina ma akwai kafirai akwai Yahudawa kuma a hakan ma aka ce kai kafirin wani wajen ma in yace zai shigo gare in dai ba makami ne a hannunsa ba ku ba shi dama ya shigo in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu in mushriki ma ba ma ahlul kitabi ba yace zai shigo ka ba shi dama zai zo ya kasuwanci zai zo ya kama gida ya zauna ya fi jin daɗin zama inda kuke zai zo ya kaza ku duba matakan tsaron da aka sa na korar mushrikai daga jaziratul arab daga makka amma duk da haka da manzo Allah sama ya zo ummu hani tace akwai su wance da wane ni na ce musu su zauna ba wani dalili kawai tace saboda muna mutunci da su manzo Allah ce kad ajarna min ajarti ya ummu hani ashe ba wai kawai anasta aka yi ba aikin su ne ba a zo da addinin musulunci ba zai yarda ya zauna da su suna ganin cewa suna da haƙƙi a wurin ba Tun da yanzu daular ta zama ta musulunci sai dai in za su bi ka'idar musulunci jizyar da aka ce su bayar kuma domin su ma su bada nasu contribution din wajen wajen ƙara gina ƙasa economically dole akwai kowa yana da irin contribution din da zai ba musulmai suna ba da zakka shi ko kafiri ba za a zuwa ce sai ya fidda zakka ba sai aka ce ya bada da jizya kuma ya bada da haraji abin da ta zai bada haraji saboda daga cikin harajin ne za a dinga bashi shi protection kuma in ya yadda ya bada jizya ya bada haraji duk musulmin da ya kashe shi yayi laifi kuma ba zai shiga aljanna ba kuma in aka gan shi ma yana yin wata bautar sai dai ka kai takaicinka a gida amma ba a yadda ka sa lasfika ka zage shi ba Allah ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi na'am kazalika zayyana li أمة ummatin amalahum Allah ya ce kada ku zagi waɗanda suke bautawa wani Allah ku kyale su tunda suka ce bautar da za su yi kenan in dai sun cika ka'idojin zama ku kyale su in kuma ku kuka je garin su kuke zama ba a yadda ku yi tashin hankali ba sai ku haƙura ku zauna duka halin da kuka tsinci kanku in dai za ku iya bauta wa ubangijinku subhanahu wata'ala to kaga kenan ashe addinin musulunci addini ne na tsari bai kamata a zage shi saboda yaki ba gaba ɗaya yaƙunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa yaki 27 ne da kuma sariya da ya tura rindina da ta je shi bai je ba wato shi kuma ya tura 35 to a cikin wannan 27 wanda manzon Allah ya participating har da shi a ciki shi ma ya sa kan zakali ya ɗaukan sakali ya sa silke da kayan yaƙi gaba ɗaya yaƙi tare ne yaƙin badar ɗin da za mu yi bayanin sa insha Allah da yaƙin uhudu da yaƙin khandaq da yaƙin bani quraiza da yaƙin bani mustalif da yaƙin khaybar da fatahu makka da yaƙin hunain da yaƙin ta'if wannan sune yaƙuna tara da manzo Allah ya participating a ragowar kuma duka yawancinsu turawa yake aje a yi kamar yakin wuddan kamar yakin buwaf, kamar yakin zul ushaira kamar yakin badarul ula kamar yakin wato yakin gazwatu bani sulaim kamar yakin gazwatu sawi kamar yakin gazwatu bani ghatfan kamar yakin gazwatu najran kamar yakin hamra'ul asad kamar yakin banun banun nadir sannan kamar yakin zatin riqa da kuma badar al-akhirah ta bi kenan sannan da daumatul jandal da bani lahayan da ghazwat zi qirat ko zi qurat sa'annan kuma da ghazwatu bani zi qirat ko qurat da kuma ko kuma waɗannan su ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi bai je da kansa ba ko kuma bai yakin da kansa ba in ma ya je bai shiga cikin yaƙi ba to sannan kuma mun faɗa cewa adadin rundunonin da ya tura runduna talatin da biyar ce sallallahu alaihi wasallam runduna ta farko ita ce rundunar hamza bin Abdul muttalib ta ƙarshe kuma ita ce rundunar usama bin zaid bayan an kashe musulmai a mu'ta manzala su ya tura ya haɗa runduna usama bin zaid domin su je su ɗau fansa akan mutanen da suka yaudari sahabban manzala su masu da kashe shi kun ga hatta sariyar ƙarshe ma neman ɗaukar fansa za a je kuma neman ɗaukar fansa shi shine ke tabbatar da cewa lallai daular nan tana da ƙarfi bai kamata a rena mata hankali ba wannan maza su ma ya shirya suke nan har sun fita bayan Madina suka ji labarin maza Allah ba shi da lafiya kuma jikinsa ya yi tsanani sai suka dawo fitar da su kenan sai da ya rasu kuma yayi wasiya cewa lallai in ko bayan baransa a tura su farkon aikin sai na Abubakar kenan ya tura su karkashin jagorancin Usamatu ibn Zaid Allah ya ƙara yadda a gare shi sannan mutanen da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu shekara 23 yana annabi amma a shekara 23 nan kaka bai taba bada kwaman a kashe mutum ba saboda matsayinsa ne sai akan tsirarin mutane kuma a yau duk adalcinka in har baka ce a kashe wa'annan mutanen ba to baka kashu shugaba ba tarihi ya rubuta su gaba ɗayan kuma ko sai a fito da su mutane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kashe a rayuwarsa gaba ɗaya mutum biyu ne kawai duka yahudawa ne na farko shine ka'ab ibn al-ashraf ba yahude ne balarabe shi kuma dan shine shugaban banu nadir ga sulhun da aka yi da su ga irin wulakancin da suke wa sahabbai amma manzon Allah ya jure da ƙarshe kawai suka yi mutum da mutanen su a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kashe manzon Allah sama shi kenan sai ya sa aka sa wani katon dutse a sama sai ya gayyaci manzon Allah sama sai ya masa rumfa a ƙasan dutsen ta yadda da an zo zai sa a murgino dutsen in manzon Allah ya mutu sai a ce tsautsayi ne sai su biya diya to manzon Allah sama zai je kenan sai mala'ika jibril ya zo ya gaya masa cewa akwai dutse da zai murgino ya kashe ka manzon Allah yana zuwa wajen sai ya kauce sai dutsen ya faɗo suka yi takaici ana da maza Allah ce waye zai isar mini sharrin wannan makiyin nawa makiyin Allah to shine maza Allah ya aka kashe shi kaga shi ma an kashe shi ne saboda a dakatar da sa domin da ya samu dama da ya cuci duniya gaba sai na biyu kuma wanda maza Allah sallallahu alaihi ya aka kashe shine salam ko sallam ibn abul haqiq wanda shi kuma shine yayi uwa ya makarfiya wajen kokarin tattara Yahudawa na Madina tare da ƙulla ƙawance da manya-manyan ƙabilun Ƙurayshawa da kuma ƙabilun kan hanya aka zo rundunar mutum dubu goma sha biyar aka kewaye Madina ba don Allah ya sa an yi khandak an yi rami ba da tuni an gama da Madina sai labari to manzo Allah salama da aka gama yakin yaji cewa banu Qurayza haddasu sannan kuma ya ga cewa Sallam ibn Abil Hadiq shine ya uwa ya a kanwa uwar gami da shi da kuyayyi ibn akhtab an-nadiri bayan ya gama da bani quraiza sai manzo Allah ya tashi abdullahi bin atiq da abu qatada al-harith ibn rabi'i sannan da abdullahi bin unais da al da da da al-aswad al-khuzai da mas'ud ibn sinan wayannan duka yan khazraj ne su kuma da kansu suka zo suka request suka ce ya rasulullahi wayanda suka kashe ka'ab ibn al-ashraf yan uwanmu ne yan ausu wallahi ba za su fi mu da maki daya ba mu ma ka bamu dama wannan makiyin naka da ya haɗa jama'a tunda mun san za a kashe shi mu je mu kashe shi maza Allah ya ba su dama suka je suka dama da ya san ya hada bala'i sai ya gudu Khaibar wajen Yahudawa yana guduwa suka je suka yaudare shi suka shiga har gidansa suka buga kofa matar ta fito Abdullahi bin Atik ya ce to mun zo ne da kyaututtuka zuwa wajen mijinki kawai sai ta ɗan tsorata ta ce anya ba makamai ne da su ba kawai suka zare mata takobi tsirara suka ce kauce ta kauce suka bi shi har gida suka kashe shi to wannan sune mutum biyu da manzo Allah sallallahu ya kashe wanda aka manzo Allah ya ce a kashe su kuma kowanne a cikin su wani ne bai cancanta hukuncin kisa ba babu sannan mutanen da manzon Allah sallallahu sallama ya bada command ya ce an gan su a kashe su a iya wannan duration din na manzo Allah wanda ya bada command cewa jinin su ya halatta da ake ta cewa ai addinin musulunci addinin kisa ne gaba ɗaya mutanen nan mutum takwas ne wasu malamai kuma sun ce mutum goma sha biyu ne a cikinsu akwai mata uku eh ai ana kashe mata wayannan mata ukun su ne kaɗai matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe su in an su. mata biyu duka kuyangi ne na Abdullahi ibn Khatal wani makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a sun ce uqtuluhu walau kana mu'allikan bi astari Ka'aba shi kuma ya siyo su ne a Yemen dan su dinga waka suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a addinance hukuncin kisa ne shi wa ya zaga bai zagi kowa ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe su kuma ƙarshe ba a kashe sun ba da suka samu suka fake da wasu suka nemi su tuba ƙarshe suka zo suka su waɗannan musamman suka ce suna so a lamunce musu saboda su maza Allah ce an lamunce musu Allah ma a kashe su ba ashe ba wai kisan ne a gaban manzo Allah sama ba hukuncin laifin ne saura guda ɗaya ita kuma ba yahudiya ce wanda ita kuma wannan ba yahudiyar ita ce ranar khaibar a sanda maza su sama ya je khaibar ta sa dafi da sammu a cikin karfata akuya ta kawo manzan Allah sama ya ci Manzan Allah kafin ya ci Bishir ibn Ma'rur ibn Bara ibn Ma'rur ya fara ci saboda don ya tabbatar da ba matsala a ciki yana ci take ya mutu Manzan Allah sama kuma ya ɗau naman zai ci karfatar ta ce kakkace ni akwai samma a ciki na manzan Allah sama ya ci duk da haka don ya gwada shi annabin Allah ne yasa aka kamo ta mata aka zo da ita ke kin saka sammu a ciki ta ce a ce karfata ta gaya min kin sa sammu a ciki ta ce eh na sa ya me yasa ta ce to so nake ga in dai kai annabin gaske ne to mu ba zai cutar da kai ba in kuma kai ba annabin gaske bane sai ka cika mutu mu huta to da wannan bishir ibnu bara ibnu ma'rur ya mutu to kun ga ta yi kisa kenan dole a yanke mata hukuncin kisa sai manzo Allah ya ce to tunda ya mutu a kashe ta saboda ta kashe shi to sai aka kashe ta kisasan kun ga kisasi ne yasa aka kashe ta kenan ba wai kawai shan jini ne yasa aka musulunci musulmai ba vampires bane ba masu zuwa su zuki jinin mutane ne su kashe su ba an fahimci wannan sannan haƙiƙa ta gaba a gaba ɗaya tun daga shekarar farko tun daga ma rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga ran da aka aiko shi har ya koma ga Allah a yakunan da ya yi gaba ɗaya wannan 27 da bakwai ɗin da talatin da biyar ɗin kakaf adadin casualties da aka samu from both sides daga na musulman daga kafiran duka gaba ɗaya mafi yawan lissafin da aka bayar mutum dubu ɗaya da ɗari biyar a shekara ashirin da uku 1,005 wannan highest number da aka bayar na mutanen da aka rasa a duk yakunan kuma a duka ɓangarorin guda biyu amma ba su kai haka ba Misali, ana shigowa a yaƙi kaza mutum kaza sun mutu wanda a rikicin iraki kawai a shekara ɗaya an kashe ƙananan yara kawai sun kai miliyan ɗaya kai wani abin ma dai sai musulunci ko anan ya isa ka tabbatar da cewa addinin Allah ne wanda wannan mutum dubu ɗaya zuwa dubu ɗaya da ɗari a mutum dubu ɗaya zuwa dubu ɗaya da ɗari biyar ɗin a cikinsu fa har da musulman da aka kashe su ma musulmai suna da kaso babba a cikin wa'anda aka kashe musu sa'annan ba a taba kashe mace a filin yaƙi ba sai mace ɗaya ita kuma abin da isa aka kashe ta a yaƙin hunaini ne saboda ita wannan matar tana izautar yaƙi ne, wannan yasa aka kashe ta wannan shi ne. a duka wannan nan mutanen da aka kashe maza Allah bai taɓa sa an kashe masa ba a taɓa kashe ta ba to kuma amma a yakunan yanzu mata nawa ake kashewa kaga suna da yawa sa'annan tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake bai taba sawa a yaki a kashe tsoho ba in ma za su tafi sai ya ce kar ku kashe tsofaffi kar ku kashe ƙananan yara sannan in kun ga malamansu malamansu in suka tafi coci cocin su ku kyare su ba ruwanku da su ba a ce ku bi su ku kashe su ba sannan duk wanda ya koma gidansa bai fito yaƙi ba kar ku taɓa shi kar ku yanke bishiya kar ku ƙona bishiya kar ku kashe musu dabbobi kar ku kashe mata mun Allah fa sai ya ba su wannan ka'idojin kuma da za a samu wani sahabi da zai kuskure sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ladabtar da shi kun ga ladabi hatta a filin ne filin yaki dama Allah ta eh, wa qatiluhum hatta la takuna fitna الدين لله Allah ya ce ku kashe ku yaƙe su har sai ya zanto ba shirka ya zama gaba ɗaya Allah ake bautawa wannan salo ne na kira zuwa ga addini to saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa cewa a kashe irin waɗannan mutanen ba sannan tun ake ba a taɓa rawaito kes ko ɗaya na cewa sahabbai sun je sun kai farmaki amma sun yi rafin ɗin wasu mata ba saɓanin abin da yanzu ake samu za a tafi ku duba matan da aka yi rafin ɗinsu a yakin afghanistan da wanda aka yi rafin ɗinsu a yakin iraki da wanda haka dai da wuya a liberia a bosnia Kosova, a somalia duk inda aka yi mishan wato duk inda mishan na un suka je sai kaji an samu matsaloli Eh, a iya cewa asali ba abin da aka tura su kenan ba amma saboda rashin tarbiyyar wasu daga cikin mayakan sai kenan sai su jefa tsuntsubi da dutse ɗaya amma ya kamata a yabi addinin musulunci a ce ba a taɓa samun wani sahabi da ya rashin tarbiyya ba a ce ko ya je ya zagaya ya yi kaza ya yi kaza babu to kaga ya kamata a yabi wanda ya basu wannan tarbiyya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan kuma manzala sama in dai ya kama fursunonin yaƙi baya kashe su duka a tsawon shekara 23 nan fursunoni uku manzon Allah ya taɓa kashewa su kuma kowanne ya cancanci kisa na ɗaya mazala sallama ya sa an kashe uqbatu ibn abi mu'ayy shine wanda mazala sallama yana cikin sallah ya je ya taka wuyan manzon Allah sama a makka ya tsani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare cewa kuma har da ɗansa ɗansa yana cikin tawagar musulmai shine abu huzaifa sannan sai kuma abdullahi bin khatal wanda maza Allah sallallahu ya ce ku kashe shi ko da kun gan shi yara ta da da da da mayafin Ka'aba shine wanda ya siyo wa wa'annan kuyangin guda biyu suke zagin maza Allah sama sai annadar bin al-harith wanda shi kan dama shi da kansa ya ce za mu zo mu ji shi shine mai cewa إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم شيء عند الله يتي سأل سائل بعذاب واقع ‘yan kuwa muna cikin bayani lokaci kuma ya yi, ga shi kuma bayanin namu yana da tsayi, ko ma shiga yakin badar ɗin ba, don haka dole haka za mu gintse mu tsaya sai kuma Allah ya kai mu gobe, insha Allah abin muka faɗa daidai Allah ya bamu mu ladansa. wanda muka yi kuskure kuma Allah ya mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh